awzi biyla ya yi minisho ɗanun lahayin in rahim wasu allah al'adun muhammed n wani al'adun yana tafiya na tarihin. ha kafin ce komai da allah in wa so mu saurari wannan magana ta ma na amina da wurawa. as-salamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin ga watan sha'aban hijira dubu da dari da arba'in da biyar.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 tsarin da Najeriya take a kan shi wanda kowa ya sani constitution in dai matuƙar Najeriya tana a kan wannan tsarin to babu wani abu na musulunci da za a iya yara babu babu wato saboda me iyakokin da mu muke da su a addini wanda Allah ya iyakance mana a matsayin mu na musulmai waɗanda muka yi imani da shi. To su a constitution akwai wuce wannan iyaka. Mutum yana da ‘yanci kowane kalan addini yake so ya yi. Amma mu mai musulunci ya gaya mana, inna dina inda Allahil Islam. mutum yana da dama da ra'ayi ya yi duk irin shaƙiyancin da zai Babban matsalan gwamnati a shakiyancinsa idan ya zama ita zai taɓa ta. To daga lokacin suke ɗaukar mataki. Amma aka san haka ba, ko me zai yi ba sai shi. Yawa, in ka ga gwamnati ta taɓa mutum, to tabbas yana wani abin da ita ba ta so ne ita ce ba ta so ba ta duba maslahar musulunci ba ne ba ba maslahar musulunci take dubawa amma wani abu ma za ga kullum 'yan najeriya cikin me cikin ganin cewa ai dole gwamnati ita ce za ta kawo gyara ita ce za ta kawo gyara a najeriya ko ko a musulunci a addininmu abin da ya kamata mu sani shine wani tsarin musulunci to wallahi ba zai amfani musulunci ba ko ya yake wani tsarin musulunci ba zai amfani musulunci ba musulunci shine yake da tsarin da zai amfani kansa da kansa Shi ne yake da tsarin da zai amfani mai kansa da kansa da karan kansa idan an bi shi ko ne zai amfana amma wallahi tsarin waninsa wanin tsarin wani tsarinsa ba abin da zai ma musulunci amma ko babu komai kun san sunan abin da ake gudanarwa a najeriya da sunan mulki siyasa kuma kowa ya shaida cewa siyasar da ake yi irin wannan siyasa ce ta ƙarya siyasa ce ta son zuciya ta kwaɗayin duniya tun ya yana makukan acton kamar ba ku kallon fim ba ku sanya ake ƙirƙirar kuka ba na munafunci da na tsiya mutum ne zai zo yi muku fuskan tausayi ya mararece saboda yana son ya mulki ba fadan hoda ba fada gaske yake har zuciya ba kawai aktin ne domin ya samu mai biyan bukatarsa ta duniya in ba haka ba wani musulmin arziki ne kuka taɓa jin a tarihin duniya ya so mulki a ƙashin kansa ya so mulki a ƙashin kansa ina ce tarihin bayan allah da suka gabata ya nuna mana cewa ba su san ba wato in dai ka ga su da wata mas'uliya da ta danganci mulki to ko dai Allah ya ɗora musu ko kuma jama'a ta dolan dole amma su ya su ya su da kansu ba su zuwa su kai kansu ce ina so mutane su yadda in zama shugabansu to amma kai yanzu ya kake tunanin mutumin da zai zo ya ce shi yana so su ya zama shugabanka ba kai daga jin wannan maganan baka san ba ka jin cewa yana yana da wani hadafi a ƙarƙashin zuciyar shi a kanka in ma mai kyau ko mara kyau kwaɗayin mulki yana daga cikin zuhudu ne alal aƙalli musulmin arziki ko yana son mulki in aka ce mashi zo kai mulki sai ya ce a <laughs> mulkin nan dai aika amma wayan nan hada kuɗin su suke gashewa ma saboda su samu mulki ɗan ka ce ana ki ka ce sun yi dan kishin najeriya ne to wallahi duk abin da suke yi suna yi ma kansu ne to kuma ya kamata mu fahimta tsarin da suka yi kan da suke kan nan shi ne abba daidai ba duk yadda mutum ya so ya kawo gyara wa musulunci saboda shi tsarin ƙasa ya saba ma na musuluncin to sai ya gabe da wannan daman kuma ya yarda cewa tsarin ƙasa ya fi nan addininsa ƙarfi a gurinsa yasa in ba haka ba yaushe Allah zai ce ga tsarin da zai shi ya fi ya kamata a bi wani ya zo ya kawo akasin hakan sannan kuma a ajiye na Allah a ce abu wancan ƙila wai ko saboda su hukuma ne to a ce Allah ba hukuma ba ne ba to mu 'yan Najeriya mafarka, wallahi da mu ya bude musulunci da tsarinsa shi ne mafitar mu duk wannan ihun da muke yi da musulunci muka bi da tsarin musulunci wallahi da ba isa ba da kuma ba ma za a yi ba ne balantana ma har a zuwa na cece ku ci domin tsarin musulunci babu zalunci a cikinsa babu tauye haƙƙin wani a cikinsa domin mu Allah ce mana ya inna akramakum indallahi atqakum a matsayinmu na musulmi da wanne da wanne za mu wanne za mu yadda da shi inna akramakum indallahi atqakum ko kuma hukuma ta duniya mutum dan uwanka ya hika kai tsaye saboda yana da kuɗi da takawa za mu yarda cewa an fi mu koko da kuɗi ko da ƙarfi to mu duba malami da daurawa allah ya saka ma da alkhairi ya baka nasara abin da kake yi wato